a cikin wannan littafi na arrahiqul maktub bahathun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wassalam تعليق فضيلة الشيخ سفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى karatun da muke yi a wannan masallaci na juma'a mai suna a sheik abubakar mahmud gumi rahmahullahu ta'ala da ke kasuwar kaji a cikin birnin azare jihar bauchi najeriya a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya idan ba manta ba muna cikin bayani dangane da addinai na jahiliya kafin shigowar musulunci a jazirar arab addinan da suka samu cutuwa ko suka samu karɓuwa. ko waɗansu suka yi aiki da su kafin haƙiƙanin addinin musulunci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi ya bayyana a darasin mu na jiya mun yi magana dangane da addinin yahudanci da yadda ya shigo har birnin Madina balle Khaibara balle Taima su ne manya-manyan garuruwan da yahudanci ya shigo ya yi ƙarfi sai dai mala ya mana bayanin cewa wannan addini na yahudanci inda ya fara zama shine ƙasan falasin a yankin Falasinawa. saboda addini ne na 'ya'yan annabi yaqub alaihi Sala, annabi yaqub kuma mahaifinsa shi ne annabi ishaq alaihi Sala. annabi ishaq kuma kowa ya sani ɗa ne ga annabi ibrahim khalilu rahman alaihimussalam da yau darasinmu na sha takwas za mu shiga bayani dangane da addinin nasaranci amma diyana annasraniya amma kun ga addini na nasaranci ja ja'at ila biladil arab wato wannan addini ya zo ƙasashen larabawa ne an tare ka hilalil habasha saboda ta hanyar mamayan kafan habasha to amma asalin addini na nasaranci ina ne nana maryam da annabi isa alaihi salam da annabi zakariya da imran da nana hannatu a ina suka zauna eh a kasashen europe turawa a asia ko a afirka mai yawa ne ce a niger ko a kamaru tun da allah tabaraka wa ta'ala ya ba da bayani cikin Kur'ani. irin zaɓen da ya yi mutu, to ina annabi zakariya ya zauna da annabi haya ina suka zauna tun da annabi zakariya ya riga annabi isa zuwa hasali ma annabi zakariya shi ya kula da mahaifiyar annabi isa amma abin da ya gani na ayoyin Allah ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala kima ya shi da annabi yahya alaihi salam sai suka taki tare da annabi isa alaihi salam kusan lokaci guda to aina ne إن الله صفى wa ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم wannan ke yake tabbatar da cewa duk waɗannan da aka ambace su zuriyar annabi Ibrahim ne annabi Ibrahim kuma ya fito ne daga zuriyan annabi nuh alaihi salam tunda ya ce inna allaha safa adama wa nuhan annabi nuh ya fito ne daga annabi adam automatically yasa ake cewa aljaddul awwal huwa adam alaihi salam wal jaddu thani huwa nuh alaihi salam wal jaddu thalith huwa ibrahim alaihi salam ثم جدك الرابع والخامس والسادس misali da kun ga a yankin larabawa ne dukan annabi isa alaihi salam shi ba ba larabe ba ne amma kuma duk yanki da ya ne bainal iraqi wa jaziratul arab bainal iraqi wa shami wal yaman idan kun duba can baya waɗannan manya-manyan ƙasashe su muka yi ta magana a kansu sai kuma alhijaz alhijaz su ne wajen makka madina sa'ifa da sauran kewayen ainihin cikin sahara wanda wani lokaci suna karkashin yemen wani lokaci suna karkashin iraq wani lokaci suna karkashin sha ina fata an fahimta na saboda haka addinin nasaranci da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara shi a hannun annabi Isa alaihi salam kuma ana kyauta zaton tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekaru 500 ne 500 ne da wani abu shekaru 500 to tsakanin annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekaru nawa annabi ibrahim fa ba annabi isma'il ba ba adnan ba ba ma'ad ba ba nizar ba ba kuma kinana ba eh, shekarun da nisa amma dai tsakanin annabi isa alaihi salam da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekaru 500 yasa idan ka zo kana ba da tarihin nasaranci za ka ce suna da shekara dubu biyu ne da wani abu a duniya eh. tun da yanzu da rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ga shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da wani abu da hijiransa da arba'in da wani abu da hijira ai da rasuwansa na ce eh, da rasuwansa da talatin da wani abu ko da hijiransa da arba'in da wani abu da haihuwansa kuma a da annabcinsa dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da wani abu eh, da haihuwarsa kuma dubu ɗaya da ɗari hudu da nawa da kasayin da wani abu tun da yana da shekara arba'in kana ta tafiya a lissafin haka zai baka eh. domin yi bayanin cewa lokacin da nasaranci ya zo sai Allah ta baraka wata ala ya je hoshi afirka kasan habaka ya yi ƙarfi sarakuna suka karɓa suna yaƙi domin su dawo da mutane zuwa ga addinin nasaranci kamar yadda yaƙinsu ya kawo har jaziratul arab banda sham da yemen da kuma iraki na'am wa albaisat a romaniya da kuma waɗansu tawagogi na rumawa saboda su sun karbi abin hannu biyu waɗannan tawagoge. wa kana awwalu ihtilalil a haɓashin Yemen, farkon lokacin da mutanen habasha suka mamaye kasan yemen sana 340 iladiyya, shekara ta ɗari uku da arba'in da haihuwan annabi isa alaihi saboda haka kunga tsakanin akwai nisa sai da addinin nasaranci ya kai shekara ɗari uku da wajen arba'in sannan suka mamaye kasan yamen walakin lam yaqul amadu hadha ihtilal saboda sai dai wannan mamaya ta farko ta dade ba shekara bakwai ne faqad domin ha. Larabawa sun kore su ma na amai a tsakanin shekaru 370 ila 378 miladiyya shekara ta 370 zuwa 370 wajen tafa illa annahum shajja'u ala nashr an-nasraniyya wa tashajja'u laha sai dai su sun dage wajen yada wannan addini eh saboda ina jin a duniya babu addinin da masu yada shi suka dage suka bazu a duniya kamar nasaranci ba don haka ba da najeriya ba mu sani ba saboda najeriya gargajiya ne da gargajiya aka tashi amma sai da mishinari suka zo ku duba ku gani ku dubi tarihinsu a najeriya ba inda ba su ba hatta tsakanin nan da bauchi sai da suka yada sansani ko ba ka bane Allah ne ma ya taimaka ba don haka ba da duk ƙabilun wajen sai sun zamo suna jin wannan addini da aisha wahala da sai kasance ƙabilun wajen suna jaman addinin to waɗanda suka zo suka yada sansani tsakanin asali da bauchi misali ko tsakanin miso da bauchi ko darazo da bauchi wai su waɗannan mishin ɗin daga ina suke daga portugal ko daga london me ya kai nasaranci london tun da ba na aka haife shi ba ina fata an gani to karka ji mamaki don an ce maka sun zaga kasashen larabawa kamar yadda suka shigo cikinmu suka yi dumu to haka ma suka yi dumu a kasashen larabawa wata shajja ulaha akwai kalmomi guda biyu illa annahum shajja'u ala nashri an-nasraniyya wa tashajja'u laha eh da fatan akwai yan haya islamic shajja'a yushajji'u tashji'an tashajja'a yatashajja'u tashajju'an a cikin kalmar larabci idan aka ƙara harafi guda ɗaya ko guda biyu yana gwada ƙarfafa magana mu da hausa ba za mu iya fasarawa ba eh in aka ce jamala ya gyara misali to Jamala fa ya gyaggyara sai dai mu kara da haka don a gane bambanci eh shajja'a ya shajja'a to ta shajja'a fa ya shajja'an ya shajja'an ne ma na kasa faɗin kalma eh, to ba kowace kalma ce ake fassara ta kai zai da hausa ba sai dai muka yi ishara insha Allah ta'ala za a gani na'am wa kad wasala asna'a hadha al-ihtilal sai dai kuma akwai wani bawan Allah wanda ya shigo a lokacin da aka yi wannan mamaya saboda mutane suna tasirantuwa da mutanen kirki eh lokacin da nasaranci ya zo cikin larabawa ƙasan yemen to sai aka samu wani bawan allah mutumin kirki amma ba nasare ne da ya zo ya zauna a tsakanin larabawa duk abin da ya faɗa musu daukawa suke yi shi ne zai ba mu labari to wannan ya taimaka wajen tuwon addinin nasaranci a ƙasar yemen wa kad wasala asna hadha al-ihtilal rajulun zahid mutum ne mai gudun duniya kun ga gudun duniya asali shi ne sufanci in aka ce sufaye na da to zuhat ne masu gudun duniya suna da hali amma abincinsu ba mai kyau suke ci ba tufafinsu ba mai kyau suke sawa ba ba za su gina gida mai kyau ba saboda suna gudun duniya kada ta shagalar da su shi yasa ma aka kira su tufaye saboda sanya tufafin so tufafin so kuma ana yi ne da gashin dabbobi na tumaki domin su gwada kaskancinsu a tsakanin al'umma kamar misalin a ce tufafin gwado a yanzu ko kuma kirtani eh yanzu a cikin tufafin da muke sawa ni dai shadda ne ba za buga misali da nawa ba eh to na alaran ma na liman akwai babban aiki a ciki eh eh to na gama wanda sabon limami ne muka samu wanda ya dana yau ko dama ya saba to su taro ne za mu abin na mana yadin anya <laughs> Eh, a ce mutumin da yake da hali yake da kuɗi zai iya sayan yadi ɗaya naira dubu talatin ko yadi ɗaya naira dubu arba'in amma sai ya je sayi yadi ɗaya dubu biyu kaga yadi biyar dubu goma kenan maimakon yadi biyar dubu nawa dubu ɗari da hamsin da sai eh, jinka ya sa in an zo maganan abinci matan gidansa zai ba su abinci mai kyau suke har da kaɗi da sauransu amma shi kuma sai ya dawo shinkafa da wake da mai da yaji in olsa ya dame shi ya ɗora ruwan pick milk a kai amma dai ba zai fasa cin shinkafa da wake da sauransu ba eh, an tara bin shadda yana cewa walakat abitu ala tsiwa wa azulluhu hatta anala bihi karimal ma'kali yace inda yake wajen abinci ne shi fa baya wasa yace wallahi ba zai sa tufafi mai kyau ba amma abinci ne inda ya lagalaga ne ba zai ci ba zai ya samu haɗaɗe eh, saboda nan ne za ka yi bacci mai kyau za ka yi tunani mai kyau eh, to yi halin abin da nake so na nuna shine zuhudu da sufanci asalin su abu guda ne to daga baya ne aka zo aka dagula don da za ka ga mutum zai ce yana sufanci amma in ka dubi kayan sosai ga ya kai na ɗari biyar suka eh, to ga dubu ɗari biyar na rabin miliyan amma asali zuhudu shine gudun duniya na'am to ba na sare ne aka same shi mai gudun duniya kuma wani abin mamaki mustajaba dawa yana addu'a Allah zai karba yana da kyau a lura kusan duk karatun da muke yi muna ambaton addinan da aka yi su a baya akwai waɗanda suke da asali Allah ne ya saukar da su ba daga baya lalata su aka yi ko jiya na faɗi wannan magana lokacin da annabi Musa ya zo ya zo da addini na ainihin bani Isra'ila yahudanci ba haka bane su ne yahudawa suna tafiya suna tafiya suka yi ta kaucewa yuharrifun al-kalima amma wadi'ihi wa nasu hasan mimma zukiru bihi ubangiji ta'ala ya ta bayani cikin qur'ani ana cikin tafiya ka turo annabi Isa alaihi salam annabi Isa ya zo da addinin nasaranci lokacin da annabi isa ya ce lil na man ansari ila Allah qala al na nahnu ansarullah wa amana ta'ifatu min bani isra'ila wa kafara ta'ifa fa ayyadna alladhina amanu ala adwihim fa asbahu zahirin daya ayan kuma tana cikin suratu ali imran saboda haka a lokacin addinin nasaranci ya zo ya soke addinin yahudanci dole a dawo kan addinin annabi isa alaihi salam saboda haka su suna da bayan Allah waɗanda idan suka yi addu'a Allah yana karɓa kamar yadda mu ma Allah ya kore mana bayan Allah da idan suka yi addu'a Allah yana karɓa maza Allah yake madfuqun buwa abwab asa akbara kansa fututu yake kayansa baya da kyan gani alarme yake in ya je gida mai babban gate koransa za a yi amma lau akama ala allahi la abarra inda zai ce ma Allah ayi ruwa yanzu yayi rantsuwa ya ce wallahi Allah sai ka mana ruwa a cikin daren nan to kafin gari ya waye Allah zai ruwa sai dai kuma su ba su roƙon kudi ka yanzu aka ce ana karban addu'ar tsada jami'u me za ka nema Ah, misali kenan to ko liman ne ka dawo kansa aka ce an baka addu'a guda daya a cikin daren nan liman ka roki Allah subhanahu wata'ala to ka ga liman da ya kai 90 da wani abu amma <laughs> bai kai ba <laughs> eh, liman zai ce to ya Allah a nan ba ni lokaci zan yi tunani tunanin sannan ba yana son ya wata addu'a guda ne yake wannan eh ni dai na san daga cikin abin da liman zai roƙa akwai kuɗi ko kuɗi mai yawa mai albarka kuma wanda zai sa intika da imani don ka fara addu'a ba za ka yi shiru ba domin kar a taɓe ka <laughs> eh to haka ne shi wannan bawan Allah ana karban addu'ar sa kuma ba nasare ne wa sahibu karama yana da karamomi karamomi sun tabbata dalle karamomi sun tabbata kuma ko a yanzu ana iya samun mutumin da yake da karama kai dai kawai muna rainawa ne muna rainawa ne in Allah ya baka ilimi ya baka karama in Allah ya baka kudi ya baka karama ba haka bane in Allah ya baka lafiya ya baka karama yadda kake walwala kake raina kanka akwai wani shi damuwa ta dame shi yana jin kamar ma'aikaci kansa to ai kai kana kan karama ina fata an gane to amma saboda muna rainawa ne ba ma godiya wa Allah wai sa'azana rabbukum la yashkartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lakadid inda muna godiya sai Allah ya saka mana na ismuhu fayyimun sunansa wato fayyimun Eh, maimun kenan ila najran shi wannan mutumi kawai sai ya hijira ya zo ya sauka a ƙasar najran wa da'ahum ila dinin nasraniyya ya kiraye su zuwa ga addini na nasaranci falabbau da'awatahu suka amsa kiranta wa tanaqul nasraniyya suka karbi addinin nasaranci lima ra'aw min ayati sidqihi wa sidqi dinihi saboda sun ga alamomi na gaskiyan mutumin da gaskiyan addininsa a lokacin wannan shine dalilin da ya sa nasaranci ya yi ƙarfi a ƙasar najira kuma tsakaninsu da makka da madina babu nisa a wancan lokaci na'am walan masallacin ahbashu al-yaman yayin da mutanen habasha suka sake mamaye ƙasan yaman marra ukura karo na biyu am shekara ta kamsin yatin wa kamsin wa ishirina shekara ta ɗari biyar da ashirin da biyar karar da fi'ilin alama a ta hudu nuwa suna son su mai da martani abin a bisa abin da zunuwa su ya yayi min tahariki nasara najiran fil ukdudi na kona nasaran najiran al ukdud shine darasin mu na jiya kutila ashabul ukdudi annari zatil waqud إثم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض saboda haka yahudawa su suka zo suka yi wannan mamaya suka tilasta mutanen najaran su bar addini su kuma su riga sun rike addinin nasaranci shine suka kona su a cikin ramukan da suka toni saboda lokacin sune masu imani su ne wanda su ya zama karɓaɓɓe a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To da Habasha suka samu labarin abinda aka yi wa ‘yan uwansu nasara shi ne suka haɗo yaƙi gangamin yaƙi tun daga ƙasar Habasha ba. Suka tsallaka, kuma in za ka je gabas sake dole sai ka tsallaka ruwa. Dole ne, in dai daga asarka sai ka tsallaka ruwa. ta ina ne ba zuwa ba dama inda ya fi sauki din shi ne ta nan gabas amma in ka shiga tankan ai za ka shiga atalantin tsaye eh, ba san ina za ka je ba tun da kai ta tafiya kai ta tafiya yanzu daga Legas sun ka kama hanya ka je kafin ka tsallaka wannan kogin how many kilometers kafin ka tafi wani continent eh ko kuma za ka je a cikin afirka za ka yi ta tafiya har can ƙasa ka je south africa ko zimbabwe ko mozambique to daga wajen ka taki ina za ka tafi a inda ya fi sauƙi shi ne a zuwa ce to ta nan chadi eh, ta misira ta ina ne wanda za ka ɗan tsallake kawai wannan shi yake gwada mana cewa tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai jiragen ruwa waɗanda suke bakin gaci saboda alaƙa tsakanin mutanen habasha da suke afirka da kuma mutanen gabas ta tsakiya larabawa tarihi ya nuna ruwa na jidda zamanin usman bin afanu radiyallahu anhu anan ne aka samu jirage kusa da su har annabi yana cewa ya yi mafarki akwai waɗanda za su tafi jihadi a jirgin ruwa yace ma wata baiwar Allah ita ma tana cikin su kuma za su yi shahada kuma matan sai da ta gani wannan abin da annabi ya gani a cikin mafarki ya tabbata da eh, to ta nan wannan ruwan jidda shi ne har yanzu daga baya kai ta ingantawa to saboda haka mutanen Habasha sun sake kawo farmaki saboda abin da aka yi wa mutanen Najeriya, to da suka zo wata makana abrahatu al-ashrar min hukumatil yamen shi da abraha ya zo sai ya ce yemen din ma zai mamaye gaba daya to da ya mamaye yemen ne ya ga ƙarfin rundunansa ta ba shi dama ya mamaye ƙasan yemen shi ne sai ya gina ɗaki aka ce masa ai a makka akwai wani ɗaki mutane suna kaiwa ziyara sai ce to shi bari ya gina na zamani da ya gina na zamani aka ce wani balarabe ya ji haushi kawai sai ya shiga ya kashi a ciki shi ne aka zo aka faɗa masa ya ce ya kashin aka ce balarabe ne ya ce to duk sai na gama da ya ce balaraben ina aka ce balaraben hijazi ne ba na yemen ba wato balaraben hijazi ne saboda ya ji haushi shi ya sa ya zo din ya gulakanta wannan ɗaki zai ce to da shi da ƙabilansu da ƙauyukan duk zan da ya share su gaba daya aka ce ba za ka iya yakin su ba saboda a watsa suke in ka shiga sahara ba za ka dade ba za ka gudo in ba haka ba ko za ka mutu zai ce a ah, to tun da ya yi ne saboda ya kare ɗakinsu, su ni barin sun kare ɗakin ba zan taɓa kowa ba barin je in rusa ɗakin gaba daya sai aka ce masa ai ɗakin ba nasu ba ne na Allah ne ya ce e ku banni da shi a ƙwarai da gaskiya abin da ya faru kenan abin da ya faru kenan masu mulki da kake gani suna zama a kujeran nan mai kan sarki mai igil da doki ko eh, saboda yanzu gwamna zai zauna kujeran da zai zauna sai an sa wannan abin da in aka sa wannan kyalle ka zo za ka zauna sun kure ka za a yi in shugaban kasa ne ma za su yi kake ka sai dai a lahira yi shari'a don za a dauka cewa za ka sa masa wani abu ne ai in suka zauna a wannan kujera su suna jin kaman yaya suke to balle kuma irin sarakuna na da yemen inda ake tsoro ya zo ya yi ake su ya murkushe su a kan abin da aka yi ma ashabul ukudu sai da ya kashe rayuka bila adadi ya za ku ce to a bar shi da ɗakin Allah ɗin zai rusa shi zai sa ya kamo hanya ya haɗa rundunansa ya ce idan wani ya tare ku ku gama da ke amma in ba taɓa ku ba ku gyale shine da suka kamo hanya suka zo aka ce Abu Talib shine mai kula da dakin Kaaba a lokacin shine babba Abu Talib babban Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace to mu ba ma ka bane ba za mu iya yin yaki da waɗannan mutane masu miyagun makamai ba yace abin da ya kamata kawai ni na ba ku umarni duk mutanen maka ku haukan duwan ku yi kallo amma zan je in same shi shine ya je ya same shi da ya samu abraha ya ce an ce kai ne jagora kaza kaza kaza ya ce shi ne jagora to yaya ya ce ba za mu yi tare ka ba kun sallama ya ce mun sallama ba za mu yi tare ka ba ya ce yanzu kama hanya in shiga kawai in je rusa ba za ku zo ku kare ɗakin da kuke girmamawa ba suka ce ba za su iya ba saboda ya zo da runduna la kibala lahum biha kuma ya zo da alfiyar giwaye wanda dawakansu idan sun ga giwaye ba sa iya tafiya wajen juyawa suke yi kwarai da gaske in balarabe ya ga giwaye kan baya ya kallo dalilin da ya sa za ka wajen kakatawa inda giwaye suke da yawa za ga waɗanda suka fi zuwa suke bude ido ai larabawa ne da su ai masu kudi yanzu ba larabawa ne da turawa wallahi wani abin da ya bani mamaki shine ina ta mamaki yadda za ka ga duk jirgin da za ka shiga ka yi tafiya a duniyan nan sai ka samu turawa ko larabawa ka ga mutum da shi da matarsa wani baturen ma da shi da 'yan matansa da jakansu haka a baya wasu suna yawon duniya yawon buɗe ido ne kawai tourism to sai ga mu yanzu za ka je umra ma da kyar za ka hada kudin idan za ka je karatu ma da kyar za ka hada kudin amma su suna yawon duniya ko nepal da ake fada nepal karaman kasa ce amma tana da duwatsu wanda ake hawa ake gaggani ake yawon bude ido ya kai 300 da wani abu mafiya yawan waɗanda suke zuwa larabawa ne da turawa yanzu kayan an baka kudin zuwa yawon bude ido inda ba jinya za ka je misra ba eh, ina za ka je wani yawon bude ido wallahi ko anan ne aka ce ka je yankari za ka ce wallahi gara ka ka yanko ke kama da mutanen gidanka eh Allah ya kyauta hmm, abin akwai abin tunani kwarai da gaske to lokacin da afraha ya zo ya yi magana da abu talib abu talib ya ce in barka da ɗaki to ya kama rakuman abu talib da ce rakuma na wane ka ba da rakuma na da ce aini na ɗauka maganan ɗaki za ka yi ka dage akan maganan ɗakin da kuke girmamawa da ce a'a wannan ya fi ƙarfi na zan barka da mai ɗaki ya ce waye mai ɗaki ya ce Allah ya ce a to ina yake sai eh, ina yake yace ka je ga kade ga ɗakin eh, to saboda haka shi yasa Abraha ya sake masa raƙumansa bayan ya sake masa raƙumansa sai ce shi kenan ga hanya shi kuma ya koma gefe to lokacin da suka koma gefe shine ya ƙaro, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da shi kulura shi fa Abraha ba nasare ne mai bin addinin nasaranci ya zo ya yi ramakon gayya ma ‘yan uwansa nasara bisa abin da aka yi mutu bayan ya yi ramakon gayya kuma sai yana so ya yi mamaya domin ya tabbatar da wannan addini na nasaranci saboda haka abin da ya faru shekaran da ya cin karo ɗakin kaba Allah ta baraka wa ta'ala ya wargaza su a shekaran kuma aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an gaji eh barin karasa abin nan na'am shine yace wa makana abraha al-ashram min hukumati al-yaman abraha al-ashram ya samu dama a mulkin yaman akaza yanshuru diyana an-nasraniyya daga wannan lokaci ya fara yada addinin nasaranci bi awfari nishaf wato da nishadi mafi cika tun da ya zo ya murkusa waɗannan to duk inda zai shiga da ƙarfi yake shiga wa ausa inisakin da ainihin faɗi mafi yalwa hatta Bala min nishaɗihi annahu bana ka'batan bil shi saboda nishaɗinsa sai da ya gina ɗakin kaba kasan Yemen a san'a wa arada an yusrifa hajjal arab ilaiha kuma ya yi nufin ya juyar da haddin larabawa zuwa ga ka'aba ga ƙasan wa ya hadima baitallahi bi makka ya yi yunkurin ya rusa ɗakin allah a makka fa akazahu allah nakalal akhirati wal ula shine allah ya kama shi da azaban wato farko da ta ƙarshe shine alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum to hikiman da ke cikin wannan tunda jagoran da ya zo ya karfafa addinin nasaranci yanzu ya zo zai tinkari ɗakin Allah yana son ya yi faɗa da Allah sai Allah ya karya shi kuma a shekaran aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan din ishara ne a gwada musu cewa sun kauce hanya kuma sabon addini yana zuwa sabon manzo mai daraja yana zuwa Tunda da jagoran da kwamandojinsa da menene Allah ya karya to duniya haka take duk wanda yace zai fara da gaskiya komai sa, idan ya je daidai gaba ubangiji ba zai kare shi ba inna rabbaka labil mirsad wa kalita naka annasraniya hakika waɗanda suka karbi addinin nasaranci waɗanda suka karba sune al-arab al-gasasina sune larabawan gasasina wato sarakunan su wanda makaranta su a can baya wa qaba'ilu taglib wa sai da kuma kabila kabilu na ainihin taglib da sai dukan su larabawa ne wa kuma da ainihin makamantansu limujawaratu ruman saboda suna kusa da rumawa bal kadi ita na ƙaha ba a dumulokil hira fi aidan waɗansu sarakuna na hira ƙasan iraki su ma sun karba to tun da ya zo ya mamaye yamen waɗansu a sham sun karba waɗansu a iraki sun karba haka aka samu nasaranci amma majusiyya amma addinin majusiyya suwaye majusiyya masu bautan masu bautan wuta su kuma ina ne kasansu su iran masu bautan wuta eh, su ne kasan iran a wancan lokaci um, idan ba ku manta ba a can bayan mun karanta mai yiwa a gaba za a kawo sai dai za a mana sharhi akwai wutan da suka hura ta an ce ta kara dubu ba ta mutu ba duk wanda ya je wajen sai ya jefa abin sadaka ko sai ya yi sujada ko ya je ya roƙo a wajen ko ya wata ibada to amma a cikin labaran da ake bayarwa wanda yake gwada alama na haihuwar masu Allah sallallahu alaihi wa sallam an samu ruwaya sai dai tana da rauni wanda aka ce wannan wuta shekara dubu ba ta mutu ba sai a ranar da aka haifi annabi wutan ta mutu suna ta jin mamaki Shi ne manyan bokaye suka ce musu akwai matsala da suka duba sai suka ce akwai wanda aka haife shi yadda wutan nan ta mutu haka zai zo ya kashe wannan shi da kansa zai zo ya kashe wannan wutan Eh. ai kamar zamanin Fir'auna ne Fir'auna lokacin da yake kashe ayan bani Isra'ila ai mafarki yayi mafarki yayi ya tambayi bokaye suka ce masa haka abinda ka gani ɗin? eh wai yana kan kujeransa ne fa na mulki ana mulki ga dubban matsara Aliyu na mangime ya ce, eh mai dubin matsara a ɗaki eh, mai menene abin da mai dubin mahaya dawaki inda yake maganan mutuwa karka ba mutuwa aminci don wada ko don talauci don kaɗaici ko don tsiraici ta haɗa ma waɗansu gunti ba su tauna abin da sun haɗe ba ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawaki mai dubun matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta bar komarar kwabo ba <laughs> ah, wanda yake da matsara sun kai dubu idan ya tashi hawan dawakai sun kai dubu da yanzu wanda yana zaune a su kana ganin wani zai iya bincike shi ne ai ba wanda zai iya bincike shi kawai sai ya ga ga wani yaro nan ya jawo shi kawai ya kifa shi da kafa a gaban waɗannan sojojin da masu kamaran da komai ji ne sai ya farka da ya farka ya ce a tara masa bokayensa tun da sun yarda da bokayen shi ne aka tara masa suka ce ai a cikin bani isra'ila ko wanda za a haifa zai zamo dalilin tafiya mulkinka waɗansu kuma suka ce adgasu a halayen suka ce ka tsorata ne rikicaccen mafarki ne sai ya ce a wannan suka yi wancan fasara ya fi ɗaukar nasu me ya kamata a yi suka ce 'ya'yansu maza ka yayyanka su mata kuma ka kyale su da aka zo ana yayyanka 'ya'ya maza sai wasu manya suka ba da shawarai suka ce kai ta yanka 'ya'ya maza za mu zo mu rasa bayi mata kuma ba za su iya aikin Eh, maza ba to me ya kamata ya kace wannan shekara a yanka maza wata shekara kuma a tsallake shekaran da ake tsallakewa sai Allah ya kawo annabi harun da shekara ta sake zagayowa wanda ake tsallakewa sai Allah ya kawo annabi musa eh to ai haka ne na'am majusanci sune masu bautan wuta fakana ma kana min hafil arabi almujawirin lil qurs wannan cikin larabawa ne waɗanda suke da makwabtaka da ƙasan farisa sunai iran fakana fi iraqil arab a ƙasan iraki ma an samu waɗansu wa fil bahrain al ahsa a bahrain yankin ahsa wa hajar da kuma ainihin hajar wa ma jawaraha da waɗanda suke kusa da wajen min mantikati sawahil al khalij al arabi wato yankunan da suke bakin gaci na ruwan larabawa wadana laha rijalun min al-yaman an samu waɗansu mazaje da ƙasan yamen su ma sun ɗauki bautan wuta fi zamanin ihtilal al-farisi a lokacin da wato sarkin farisawa kisra ya mamaye ƙasan yamen to waɗannan ba su da bayanai da yawa wa amma sabi'iyya sai ainihin sabi'awa qurani ya ta ambaton su wasabi'ina wasabi'ina wan nasara wal majusa wal ladina ashraku ko wasabi'ina wal ladina ashraku wa hiya diyana tamtazu bi ibadati al kawakib addini ne wanda su suke bauta ma gumaka ai suke bauta ma al kawakib taurari masu bautan taurari wa bil itiqadi fi anwa'il manazil kuma sun yadda da masaukai na almanazil na taurari da watanni wa tasirin nujum da kuma tasirin su eh, masu duba ko kuma wannan hanya suka dauka sun ce kowane mutum akwai tauraruwarsa a sama saboda haka idan za su duba rayuwanka to za su bincika ne su samo tauraruwanka da take sama suwaye suke taimaka musu aljanu ina fata an gani sai sai ta baka labari abubuwa kaza da kaza da kaza kai kuma sai ka ji waɗansu gaskiya ne yanzu in aljani ya ga dama zai iya bibiyan ka abin da kake ko da waye ne zai zo ya faɗa sai je ya faɗa wa mai duban shi kuma yana faɗa maka sai ka ce a'a to duk abin da aka tsora ka akai za ka yi kuma suna tsora mutane ne a bisa kirka da Allah نعم وأنها هي المدبرة للخوف kuma suka ce taurarin nan su ne masu juya duniya tunda a sama suke fakadallat alhafariyatu wasankibat hakika tone-tone da cakule-cakulen da aka yi a cikin ƙasa sai biladil iraki a ƙasan iraki wa gairiha da waɗansu ƙasashe annaha kanar sun tabbatar cewa wato wannan addini ta kaumi ibrahim alkaldaniyina addinin mutanen annabi ibrahim ne wani bangare ana kiransu kaldanawa shi yasa daga cikin aikin da annabi ibrahim yayi ya yayi fada da masu bautan taurari yayi fada da masu bautan wata yayi fada ko yayi wa'azi wa masu bautar rana duka wa kaddana biha kathirun min ahli sha'ab an samu mutanen sham da yawa waɗanda suka yi wannan addini wa ahlul yaman da mutanen yaman fi dabir zaman a zamani mai tsawo na baya wa ba da tatabu'i ad-diyanatil jadida bayan shigowar addinai sabi min al-yahudiyya kaman yahudanci wa nasraniyya da nasaranci tada'ada abunyanus sabi'iyya wa kama da nikatuha sai aka samu sauki aka samu raunin gini na addinin sadi'anci kuma nishadinta ya lafa walakin lam yazal fil nasi bakaya min ahli hadhihi diyana sai dai duk da haka bai gushe ba cikin mutane sauran burbuɗe waɗanda suke bin wannan addini na bautan taurari muktalitina ma almaju suna haɗe tare da majusawa masu bautan wuta aw mujawirina na fi iraqil arab ko suna makwabtaka da su daga cikin wato ainihin larabawan ƙasan iraki wa alaika wafi Alkalijin arabi da kuma bakin ruwa na Alkalijin arabi wa wuji da kai ummina zandaka sannan kuma an samu wani bangare na zanadika zanadika su ne iyayen munafikai ko kakannin munafikai ya sa mai risala ya ce duk wanda aka kama shi da zindika sa kisa sun kowa ya tuba ba za a karba ba saboda ya riga ya yi nisa bindika eh, wasu na ce zandaka Na to wakad waje da kai minar zandika sai ba da al'ara a cikin waɗansu larabawa wa kayanat wasalat ilayhi man tariq al-hira sai da su kuma wannan addini na zanadika ya shigo musu ne ta ɓangaren hira hira din nan ita ce babban headquarter a wancan lokaci ta ƙasan iraki mun karanta a can baya kama wujidat sai ba da ƙuraishin kamar yadda aka samu a cikin ƙuraishawa kabilan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam litikakihim bil fur saboda sun hadu da farisawa an tariki tijara ta hanyar kasuwanci barai da gaske alhala addiniya a dunkule hali na addini kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai mana samari din abin da makaranta a cikin baya kana tazihi diyanatu lalle waɗannan addinai gaba ɗaya hiya diyanatul arabi hina ja al-islam ne addinai na larabawa a lokacin da musulunci ya zo waɗansu addinai kenan bautan gumaka yahudanci nasaranci bautan wuta zanadikanci waɗannan su ne sa ba hadhihi diyanat al-inhilal wal bawa. hakika ya shafi waɗannan addinai warwara da halaka fal mushrikuna na kanu yad'una annahum ala ne ibrahim kun ga mushirikai waɗanda suke kan addinin annabi ibrahim kanu ba idin. sai dai akwai guda ɗaya ba mu fala ba eh, bayan mushirikai. masu bautan gumaka ko ba ta ba akwai kafirai ma waɗanda yake wanda su kuma sun yi imani da addahar su sun ce layi hulikuna illa dahar su duk addinai ba su yarda da su ba su suna zaune suna cin dikin kansu sannan akwai ɗan burbuɗi kaɗan wanda suke kan addinin annabi ibrahim a.s. kamar kusurbi nisa idatil iyaji sun yarda da mutuwa sun yarda da lahira amma ba su da hujjojin da za su kare kan kwarai da gaske don kusa zai na ya iyali kafin a aiko annabi waɗansu larabawa suna ganin kamar shi ne ma annabi sai Allah bai zaɓe shi ba shi ya fi duniya ma bai san annabi ba bai san shi ba amma yakan faɗi gaskiya daga cikin waɗanda suke kan burbuɗi na addinin annabi ibrahim ai mutanen makka suna kai in banda abubuwa da dama da suka shigar tunda ba su bar aikin haji ba aikin haji tsarin annabi ibrahim da maganan arfa da muzdalifa da menene tsarin addinin annabi ibrahim sai dai sun caccanza akwai wanda yake baya shafan gunki ko kaɗan kuma yana cikin ƙuraishawa maza Allah ya taba sujada ma gunki ne ya taba neman albarkan gunki ne amma shekara arba'in yana tare da su kafin a aiko shi a matsayin annabi sana akwai wanda ba sa shan giya akwai wanda ba sa shan giya sun ce duk mutumin da yake da tunani mai kyau ba zai sha giya ba ko da yake shi za mu samu bayaninsa a gaba su kuma masu sha suka ce idan suka sha ta warware to su mutuncinsu yana nan walaka to min almadamati ba'da ma aqida alhawadir bil mashuq almawlam wa idha sharibtu fa innani mustahlikum mali wa irdi dur mustaqlami wa idha sahawtu ma ukathiru annada wa kama alimti kama ili wa taqarrumi yace lokacin da ya sha yana buge amma ba zai hayaniya ba yace amma lokacin da ya farfado yace mutuncinsa yana nan da shi yasa da musulunci ya zo sai ce a eh, domin haka za ka ce maka wannan ɗan shaye-shaye ne da lokacin da ya sha giya ai dole za ka nisance shi don ya tashi yin ziya ba zai yi karama ba komi da takunsa to akwai masu burgudi waɗanda suke bin addinin annabi ibrahim ba su yadda da zalunci ba su dai kawai yadda za su yi bayanin Allah ɗin ne ba su da dalilai ba su da hujjojin da za su kare kansu dalilin da ya sa aka samu bambanci a musulunci musulunci da ya zo sai ce yana haɗe da karantarwa a ringa karantarwa idan ba a karantar da mutane to za su dawo zero wallahi za su dawo zero za su dawo saboda haka yin ana karatu ba wai sai an taru da yawa ba ko waɗanda suke nesa tun daga lasfika yana kaiwa za yan social media suna harbawa mutane da yawa za su gyara addininsu a dalilin haka na'am ya ce annahum aladini ibrahim kanu na an awamira sai dai sun yi nisa ga barin umarni daban-daban wa nawahi shari'ati ibrahim da halin da aka yi wato a addinin annabi ibrahim eh, muhimmilina ma a tarbihi wato sun yi sakaci sun yi watsi ko sun yi sako-sako ma a tarbihi min makari milakalaki sun yi watsi da ɗabi'u kyawawa wanda addinin annabi ibrahim ya kawo wa kasuratihim al-ma'asi sannan ainihin sako na Allah subhanahu wa ta'ala yayi yawa a cikinsu wa na shafihim ala tawalin zaman ma yanka ufil wasaniyina kuma ya fito a cikinsu abinda yake fita a cikin masu bautan gumaka min adatin na al'adu miyagu wata ƙalis da koyi ta ƙalidanci miyagu ta jiri majalar diniya wanda suke gudana a matsayin kurafa kamar tatsuniyoyi na addini wa asarar fil hayatil ijtima'iyya hakan yayi tasiri a cikin rayuwarsu na zamantakewa eh ba mu yi bayanin alhayatin Litima'iya ba Shi ne zamanin da aka samu na jahiliya wanda aka samu karuwai suke gina ɗakuna ana gina musu ɗakuna a jere su sanya tutoci a ƙofar ɗakunan. in ka ga wannan tuta to ɗakin karuwai in ka zo babu wani kato a ciki kawai sai shiga eh. bayan ka shiga ka gama abin da za ka yi bayan waɗansu watanni idan ta ɗauki ciki tana makin duk wanda ya shigo sai ba za ka ɓoye kanka ba idan ta ɗauki ciki cikin ya girma ya bayyana to sai a ɗauko mai ilimin kiyafa ko da ke sai ta haifu za a ɗauko mai ilimin kiyafa amma in tana da ciki za ta ce to alhaji aminu ya shigo to da za mu buga misali eh, za ta ce wane ya shigo wane ya shigo wane ya shigo wane ya shigo duk a kira su sai shugaban wannan gari sai ya kira su su kuma an kira su ba za su yi musu ba to gashi tana da ciki a saurare ta sai ta dubi ɗan dama-dama a ciki sai ta ce cikin kare ko na baka cikin to Allah ramma ta baka cikin shi kenan kaga alhayata al-ijtima'iyya za mu samu bayanin sanan nan gaba su kuma waɗanda suka haihu bayan sun haihu sai su ce to da wani da wani da wani sai a tara su sai a ɗauko mai kiyafa maka ɗauko mai kiyafa sai ya dubi dukkan wani ya dube ki ya dubi wani ya dubi wani sai ya dubi yaro sai ce liman yaro ya fi kama da kai ka shi <laughs> Allah ya kyauta. Eh. <laughs> Na'am. fil hayatil ijtima'iyya wa siyasiyya da kuma ainihin na shugabanci wa diniya da na addini ta'asiran baligan jiddan tasiri wanda yake matuka kamar yadda muka gani amma yahudiyya amma kun ga yahudanci na wancan zamani faqad inqalabat riya'an wa tahakkuma ya koma riya ne da ainihin karfi da yaji wa sara ru'asa'uha arbaban min dunillah shugabannin addinin yahudanci suka wayi gari alloli koma bayan Allah ya tahakkamuna fin na suna hukuncin da suka ga dama a cikin mutane wa yuhasibunahum suna muku hisabi hatta ala qataratin nafsi wato hatta a bisa tunaninsu na zuciya wa hamasati shifa da motsin da suka yi a baki kawai mutum ya sai su ce kai kai munafiki ne saboda ka ajiya a kashe shi kawai in kai motsi da bakinka sai suke kayi kai zaki a je a kashe sa yana son ya gwada mana cewa addinin yahudanci asalinsa yana da asali amma daga baya an gurɓata shi a jaziratul arab kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam waja'alu hammahum kuma suka sanya damuwansu shine alhazwa bil mali wa riyasa su samu dukiya da matsayi wa inda addinu ko da addini ya wulakanta wa intashara al ilhad wal kufr ko da ketare iyaka na kafirci ya yazo wa tahawuna bi ta'alim ga kuma sakaci da karantarwa allati haddallahu alaiha wanda Allah ya faɗaitar da ni wa amara kullu fardin bi taqdisiha wanda ya umarni ma kowane mutum ya tsarkake addini yasa nake ce mu gatan da muka samu karantarwa eh inda har ana karatu to za a gane abin da yake daidai da abin da ba daidai ba wa amma nasraniyya amma addinin nasaranci wato a tsakanin larabawa faqad adat wataniya karshe ta koma wato addini ne na bautan Gunke. usratal fahami mai wahalan fahimta wa aujada khalatan adiban sannan suka samar da cuɗanya na mamaki bainallahi wal insani Zakanin Allah da dan adam tunda yanzu aka zo ana magana sai ya ce ya ce mu ma yayin Allah ne ba haka bane eh su ne ne suke faɗi su ma yayan Allah ne Allah yana da yaya Qur'ani ya fada nahnu abna'ullahi wa ahibba'u ai sake hanya ne sake hanya ne na ولم يكن لها في نفوس العرب kuma bai kasance a cikin rayukan zukatan larabawa almutadayyini na bihar addini wanda suka rike wannan addini na ta asirin hakiki ta asiri na hakika saboda asalin addinin na tsaranci idan za a ji wanda annabi isa alaihi salam ya zo da shi ai gaskiya ne eh, kuma ya yarda da musulunci kamar yadda ya yarda da addinin yahudanci na asali na mai bude ha saboda nisan karantarwan addinin an tirazil ma'isha allati alifuha gabarin tsari na rayuwa wanda suka saba a yankin larabawa walam yakunu yastati'una al-ibti'ada anha sannan ba za su iya nisanta ba tunda sun tashi sun samu ana yi ko an kawo musu karfi da yaji shikenan wa amma sa'iru adyanil ard amma sauran addinai na larabawa fakanat ahwalu ahliha ka ahwalil mushrikina halayen mutanen kaman halayen mushrikai ne fakat tashabaha qulubuhum zukatan su sun yi kama da juna wa tawaradat aqaiduhum aqidun su sun shiga cikin juna wa tawafaqat taqaliduhum wa awaiduhum sannan kuma takalidancin su da al'adun su wato duk sun yi muwafaka da juna wannan shine karshen wannan babi dalilin da yasa wannan lokaci nake dogon bayani a gefe kina. kun ga wannan littafi yana da daɗi yana da kalmomin larabci masu nauyi amma in ana karanta shi a gurguje sai kaji kaman kamar yana da sauki ina ba da shawara ma ɗalibai masu koyon karatu su je su ta maimaitawa in suna yawan maimaitawa zai laushi a bakin za su saba Allah ya taimake mu suwarun min al-mujtama'il arabi al-jahili zaman takewa zai kawo mana sample na zaman takewar larabawa abin da ya kafi aure abin da ya kafi gado zama da makwabta zama da 'yan uwa zama da 'ya'ya to sa'an nan idan an gama wannan kuma shine sai mu shiga asalin tarihin haihuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa abinda muka fala daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu wa atubu